Majalisar Dokoki ta Jihar Adamawa ta mika bangaren zattaswa dokar kafa hukumar kula da nakasassu domin neman amincewarta. Karkashin wannan dokar, hukumar za ta ɗauki hakkin ilmantarwa game da samar da sana'o'i da kuma kare hakkokin nakasassu a jihar ta Adamawa. Wannan na zuwa ne kwanaki uku kan ranar tunawa da nakasassu da Majalisar Ɗinkin Duniya ta keɓe ranar uku ga watan Disambar kowace shekara. Ko me ke hanzarin haɗaɗɗiyar ƙungiyar nakasassu ta ƙasa reshen jihar Adamawa adamawar tambayar kenan da wa shugabanta comrade abubakar hosere a nan jihar adamawa muna fuskantar kalubale daban-daban kamar zamantakewan mu da mutane da kuma ainihin gine-gine da gwamnatoci tun daga gwamnatin tarayya har jiha har kananan hukumomi da makarantu suke yi ba tare da sun yi la'akari da yanayin rayuwar na kasassu musamman magura yanzu ka duba kamar state secretariat na adamawa wanda suka gina wannan state secretariat tunanin su gabaki ɗaya babu maganar na kasassu a cikin nan gaskiya ba karamin kalubale muke fuskanta a game da gine-gine a Najeriya baki daya. Na tambayi mataimakin kakakin majalisar dokokin jihar Adama kuma shugaban kwamitin yada labarai Honorable Sunday Peters ko me wannan sabuwar dokar ta kunsa kuma ta wace hanya za ta taba rayuwar nakasassu. Nisa ya zama doka ne ko kuma ya zama wa kowane wuri ko a kasuwa ne ko a ban ko a ina ya kamata idan ana gini dole ne a sani a san cewa fa akwai nakasassu ita wannan za a yi ma gajeyi magana ta da da tana kan cewa ga hanyoyin da za su duniya za su yi gajeyi kuma wannan bot din a cikin yanke chairman din Allah ya da ya zama mutum na shi ma wanda wanda yana da nakasa nan mutane biyu kuma a cikin wanda ya ɗauke su a bot din a cikin zai aka mutane biyar a samu mutane uku da nakasa Malama Salamatu Abdullahi ta yi mini bayanin irin kalubale da take fuskanta a matsayinta ta mace. Eh, gaskiya akwai shi rashin kafa din yana bukatan eh, wanda zai taimake ka. Kamar mutum yana da nakasa yana da irin wani trauma haka na psychological trauma wanda abu kaɗan zai rinka bata mishi rai. Idan har mutum ko shi ba zai iya taimake shi haka nan ko wani abu ba sai ya ga kamar cewa din shi na kashe nan ne yasa ba a taimaka mishi ba. Malam Ali Adamu Damilu shugaban haɗaɗɗiyar kungiyar kungiyar nakasassu ta kasa reshen karamar hukumar Yola ta Arewa ya ce baya ga rashin adalci da nakasassu ke fuskanta a fagen siyasa akwai ta mu'amala da cibiyoyin kasuwanci da kuma na tattalin arziki. Su waɗanda suka tsara kundin tsarin mulki na ƙasar nan sun tsara ba su manta da nakasassu ba. To sai saɓanin abin da yake a rubuce ake aiwatarwa a aiwace. Kamar ATM shi ma, ATM mashin shima, ma gaba ɗaya duk duka zan ce maka 99% ko 100% ma ba a tuna cewa akwai nakasassu. Rabon jihar Adama ta karrama wannan rana ta nakasassu da Majalisar Ɗinkin Duniya ta keɓe tun shekarar 1992 yau shekaru biyar kenan kuma ko da na nemi in ji ta bakin sakataren dindindin na ma'aikatar kula da mata ta Jiyar Adamawa malama mai Saratu Bello ta wayar salula da kuma ta saƙon karta kwana kan wannan lamarin ya cutura. To mun gode Sanusi Adamu daga Najeriya sai jamhuriyar Nijar inda shi ma Haruna Mamman Bako ya aiko mana da irin wannan rahoto na tunawa da ranar nakasassu. Kamar ko ina a fadin duniya a jamhuriyar Nijar a yau ne ake sallatar ranar tunawa da gajiyayyu ta duniya Abin da ya sa ministan da ke kula da bunƙasa rayuwar al'umma cewa da Rakiyatu Kristal Jaku cewa Tallafa ma gajiyayyu a cikin yanayi na matsanancin hali ya zama wajibi idan aka yi la'akari da yarjejeniyar da kasashen duniya suka rattaba ma hannu a ayar ta mai lamba goma sha ɗaya haka ma gajiyayyu suna buƙatar kulawa da samun tallafi domin kawo nasu ƙoƙari wajen ci gaban ƙasa wannan ko domin a cimma manufofin wannan ƙarni et par de réaliser les ODD. Sai dai a cewar gajiyayyun a garuruwa kamar irin garin birnin Kwanni ba su shirya wani buki ba a ranar yau ranar tunawa da su saboda ba wani tallafi da suke samu in ji magatakardan kungiyar gajiyayyu rashin birnin Kwanni Malam Ibrahim Isuhu. Rana ga kowa duk gajiyayye yana jin daɗin ta tunda saboda mayan ba su kira mana ba shi an muhari kaga mu mun kyare da mun kira taro. Amma na da sai sun yi magana in ba su yi magana ba mu ma ko kalaba ba mu cewa tun da suna muka saurare farko daga can saba aka taimako wa yanzu kuma taimakon babu babu taimakon shi an ka ga mayan ma ba sai yan magana saboda ko taimakon yanzu babu an bar taimaka shi an warka ga duk gajiyayyen ma ko kira reunion kai kace akwai taro ba mai zuwa saboda an bar taimaka shi an yanzu an kace musu akwai taro wannan ana kiran su ba mai zuwa saboda yanzu babu taimako sun bar gani ne kenan kana iya tara mutane mutane daga dubi yanzu da an zo an kace taro za a yi ba taimako so ka dubi ba to babu gwamnati ba ta ce komai na kasan gwamnati kun babu abu ne magana sannan su mai ya suna kokarin ba a ce musu komai ba to balle mu su ce mana balle mu hada mu wani abba baya